الله وبركاته أيها الإخوان الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya la'anci ne. mutum ya zama babban banza katon buhun iska buhun kwaki namiji a cikin mata kawa ɗan daudu ko da yake gene. Mustapha ya haɗa ku rikici kan kuɗi ƙalilan yadda aka ce dai ni ban zama shaida ba don ban sadaga ba. An ce kuɗi ne da wayawai ya haɗa faɗan. Na san dai Mustapha ba zai taɓa ba ku yanke talauci ba. Kuma duk wanda ya koma gindin Mustapha ko uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi wallahi mun yi hanyar riga. Mutumin da ya ce sai ya yi ajalinka har abada ba masoyinka ba ne. da na yi niyyar ba zan shiga cikin faɗan nan ba amma yanzu na shigo saboda na ga abin ya wuce min sharrin a an fara gore-goren addini shi fa bahaushe a rayuwa ya zata fa shi kadai ne musulmi to bari ku ji ainihin tarihin bahaushe ba ma guje shi ne bahaushe musulunci ba ɗan gidanku ba ne ba ɗan gidanmu ba ne ba kakanka ya karɓo musulunci ba to ko ainihin ko balarabe wanda Allah ya ce alƙur'ani arabiyu wa kalamullah arabiyu ko larabawa akwai wanda ba musulmai ba a cikinsu akwai manya-manyan kuffar wanda suka mutu ma ke a cikin annabawa akwai wanda iyalansu ma wuta za su shiga Me na gorin wani wai ba a sa attachment ba a sa jangumba ba a sa menene iyayenmu musulmai ne shi fa bahaushe a duniya gani yake shi ya kawo addinin musulunci duniya gaskiya aisha zaki ba ran boye miki ba abin da kika yi baki daidai ba ko me dadilola ya miki bare gaskiya ya faɗa miki bai ci a ce kin mai wannan gorin ba wallahi wala kuna da kuskure hausawan mu bari ku jin gaya muku wasu a cikin mu muna da kuskure wanda ya shigo musulunci sai ya shiga aljanna kai kana wuta da aka haife ka aka haifi kakan kakanka a musulunci shi fa mutum in ya shiga musulunci duk da kadarin da yayi duk da karidancin da yayi ya koma kamar yau aka haife shi ke kwa zunubin da kika naɗa yana nan tun ranar da kika balaga to da ke da shi wa ya fi wani gaskiya kin bani mamaki ba biya na giwan mata fa'iza lahab aisha zaki da kika zo kika yi jonin wallahi wallahi alazim ba kwa kanku adalci muna da 'ya'ya fa da zuri'a akan kuɗi kalilan mustafa banza mustafa wobi da ƙiƙi da kun san waye shi da ba ku tsaya kuna babatu akan banza jaki ba dabba dan haram ya zo ya hada ku fada kuna ta babatu yau kwana nawa ban yi niyyar shiga ba he da na zo na shiga to ki fidda Aisha zaki ba ruwanki a cikin maganan nan in kuma kika ce zaki shiga gaskiya kwaban mu za ta yi ruwa wai in kuna da tsohuwar gaba in kuna da tsohuwar gaba da mutum jira kawai yake dama an ce wai mai neman kuka an jefe shi da totuwa sai cin mutunci wai ku da kuke ganin wai ana wannan rashin mutuncin wai kuna ganin nan gaba wani ba zai taimaki wani ba ne wallahi wallahi wani zai taimaki wani duk rashin mutuncin nan da muke wata rana sai an haɗu da har ake gorin wani attachment to ni gashi shine a kaina ya ɓaɓa gashi Shi Bahaushe in mace ta shekara arba'in ta tashi aiki to su yare ba haka suke ba kwalliyarsu suke su tsuke su sa riga da wando ke in ba al'adar ki ce, su al'adar su ce kuma kwalliya a musulunci ba haramun bane. Idan aka ce komai haram ne hatta wayan nan da kika rike kike gorin addini shi ma haramun ne. Mai da kike shabawa fata ki ta kayyara ita ma haramun ne ke duk abin da zaki canza halittar da Allah ya miki haramun ne. Sabida haka faɗan da ake yi da babiyana da giwar mata da fa'iza lahab bai ci a ce kin shiga ba aisha zaki ni fa a ganina. idan aka ce wani zai dinga shigan ma wani faɗa to fa kwaban mu za ta yi ruwa ku zo tiktok ai ta fallasa ana rashin mutunci na zata an daina wannan yayin ni fa bari ku ji a nawa in mutum bai mun ba wallahi ba zan mai ba ko yaya muke da shi duk wannan ikirarin rashin mutuncin da ake min wallahi in baka taba ni ba ba zan taba ka ba mu shekarar dubu muna mutunci da kai kada ranka da hamba ruwa na da kai amma wannan tijara har na menene an ba ku haƙuri na bi ku whatsapp na ba ku haƙuri na bu wannan na bu wannan kun ki ku je. to me kuke so mu koma jama'a Allah da annabi wannan abun kunya ne wallahi in ba arewa tiktok ba ba wanda yake tiktokers ba wanda yake rashin mutunci nan sai arewa tiktok kai wanda ya fito da tiktok ma Allah ya isa wannan wani irin kaddara ne da musiba wannan wani irin jaraba ne in wannan ya kwanta wannan ya taso wannan ya kwanta wannan ya taso katon banza katilan makatulin ya zo ya hada ku fada ana tayi ana tayi fada ya ci ya cinyewa ni ba faɗan tiktok ba wani abu bane mutum in yana jin ka da mushakil ya zo gida ya same ka ko kuma ya baka adireshin inda za ka je ka same shi ku kashe kanku ku ci uban ba ma a kai ɗaya mustashfa ko kuma a kai ɗaya makabarta shine riba faɗa amma a yi ta yi a tiktok abu ya ƙici ya ƙi cinyewa wannan wani irin ƙaddara ne mustafan banza mustafan wofi waye shi waye san shi waye uban shi waye haife shi daga ina yake subhanallah wa bihamdihi adada kalki wa rida nafsi wa zinatal arsh wa madadin kalmat haba haba jama'a wani wani irin masiba ne